Batun da ya fi ɗaukar hankali a jawaban shugabannin manyan ƙasashen duniya a jiya talata shi ne, lokacin da shugaban Amurka Donald Trump ya ƙara kiran cutar coronavirus da suna China virus, wato ƙwayar cutar China. A cikin jawabinsa, shugaban na Amurka ya ambato nasarori da Amurka ta samu a yaƙi da wannan cuta ta COVID-19. Shugaba Trump ya nanata batun da ya saba faɗi na tilasta wa China ta yi wa duniya bayani game da cutar. We must hold accountable the nation which unleashed this plague onto the world. China. Ya ce dole ne mu tuhumi kasar da ta saki wannan cuta ga duniya China. A farkon bullar cutar China ta rufe zirga-zirga a cikin ƙasarta, ta kuma bar jirage na fita daga ƙasar, inda cutar ta yaɗu a duniya. Jawaban da shugabannin duniya suka yi ta hotunan bidiyo sakamakon annobar coronavirus sun mayar da hankali ne akan yaƙi da cutar. wanda hukumar lafiya ta duniya ta WHO ke jagoranta. Babban taron na Majalisar Ɗinkin Duniya, wanda ke zama karo na saba'in da biyar, ya gudana ne cikin wani yanayi na da ba a taɓa gani ba. Shugaban ƙasar China Xi Jinping ya ce ƙasar China ba ta da niyyar shiga yaƙin cacar baki ko wani yaƙi na daban da wata ƙasa. Haka kuma za ta ci gaba da ba da gudunmawar ta ga yaƙi ga cutar da ta yi wa duniya lahani. shugaba shi ya yi kira a kasashen duniya yana cewa ya ce a yi watsi da duk wani yunkuri na saka siyasa a wannan yaƙi da cutar ya ce tunkarar wannan cuta na buƙatar tabbatar da ƙwararren matakai na tsawon lokaci shugaban najeriya muhammadu buhari yana cikin waɗanda suka yi jawabi a jiya talata inda ya ambato yadda najeriya take tunkarar yaƙi da cutar coronavirus. Shugaban ya ce Najeriya ta samu nasarori da dama, amma akwai buƙatar aikin haɗin gwiwa tsakanin ƙasashe a wannan yaƙi da cutar. Haka kuma shugaban Najeriya ya taɓo batun tsaro inda ya ce. najeriya remains deeply concerned over the illicit trade, transfer and circulation of small arms and light weapons. Ya ce Najeriya na matuƙar baƙin cikin yadda ake safara da raba ƙananan makamai da kuma baza su musamman ma a nahiyar Afirka. Shugaba Buhari ya ce Najeriya za ta ci gaba da aiki da sauran kasashen duniya wurin yaƙi da talauci da ta'addanci da kuma samar da ci gaba musamman a ƙasashe masu tasowa. Sai dai ya jaddada kira da ya saba yi na cewa a bai wa Afirka kujeru na dindindin a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. Sarfila Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC.